Idan muka ɗau sansanin albarkaize sansani ne da ƙungiyar UNESCO ta lamunta da shi. Akwai shahararren tafkin nan na albarkaize inda a kewayen wannan tafkin za ku ga tsuntsaye kala-kala. Tsuntsaye ma da suka fito daga turai akwai su anan. Akwai bishiyoyin itacen giginya sunan tafkin ya bazu ko ina a cikin duniya kuma abin mamaki za ku gani a can. Muna da bushiyar itacen giginya na balbalin tsibirin late sunan tsibirin ya yi fice ko ina a duniya abin mamaki ne ke akwai a can muna da hayin tudu kamar nan kusan tanda mai lakanin korai gusu inda ke da ramin nan na maciji aljani akwai hayin tudannin talambu an kuka haye su za ku ga shimfiɗar yanayin ƙasa mai kyau mai ba da sha'awa mun samu sa'a kuma da shigowar gandun daji na goru basunga gandun daji ne mai kawo al'umma kuɗin shiga mai fa'ida ta hanyar ɗibar jirai su saida ga kuma mafarauta da ke samun cin moriya a kai cikin dajin nan har ma manoma gaskiya muna da albarkatu a fuskar yawon buɗe ido yaya kuke kula da waɗannan wurare Saboda tsuntsayen da ke wurin kowane lokaci jami'inmu da ke can yana zagayawa don ganin cin tsuntsayen nan ba a ke ga masu barazana. ko waɗannan wurare na fuskantar farauta ta barauniyar hanya. To, farautar ɓoye ba a rasa ba, mu kam an muka kama mutum to gaskiyawa sai ya karɓi laihinsa. Euh, Me kuke yi musamman dangane da tallata waɗannan wuraren yawon bude ido da ke yankinku? Yawon bude ido gaskiya abu ne da bai bunƙasa ba sosai, amma kowace shekara akwai haɗuwar kamun kihi da muke shiryawa. a can saboda mutane su zo su gani hakikan gaskiyar al'amarin sallar albarkaize sallar masarta kowace shekara ake yin ta daga watan yuni da juli muna bada sanarwa akwai masarta na benin na najeriya da masartanmu da ke gamuwa can kenan mu ya rataya kanmu na kare wannan sansanin. garde le site